عملنا صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna kada jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da ganin daman shi gashi ya sake kaddara mu a wannan majalisi mai tara albarka Majlisi da muke karatu a cikin littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin littafin babban malami al'imam ibn zakariya yahya ibn sharaf annawawi rahimahullahu ta'ala wannan shine zama na shidda a wannan yini na biyar wata na biyar yini na shidda wata na biyar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai ga tara ga watan sha biyu miladiya shekara dubu biyu da ishirin da ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu wajen gayin daidai da aiki da daidai don wa ba mu gushe ba a cikin wannan babi namu da muke bayani babi na tuba wanda mun kama wani hadisi hadisin kab ibnu malik wanda wannan hadisi mun karanta shi mun fara sharhi a ƙarƙashin wannan hadisi lokaci ya yi a wancan darasi na muka tashi za mu ɗan yi baya da baya ɗan kaɗan kan abubuwa da muka ambata mun ga a wannan hadisi da muke karantawa abin da ya faru a yaƙin tabuka na fitar manzon Allah sallallahu da sahabbai da kuma samun wa'ansu munafikai da wa'ansu ma waɗanda ba munafukai mutanen kirki da suka zamna gida ba su fita ba manzon Allah ya je yakin ya dawo munafikai sun zo sun ba da uzurukansu daban-daban Ka'ab ibn Malik ya shiga wajen manzon Allah sallallahu shi ma domin su gana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai mulmushi irin na mai hushi ya ga dariya dariya wadda tana nuna manzon Allah sallallahu bai ji daɗin abin da ya faru ba Ka'ab ibn Malik manzon Allah ya tambaye shi me yasa baka fita ba ya gaya ma manzo Allah sallallahu cewa da ba a gaman manzon Allah bane ba sallallahu ya zamna da ya san uzurin da zai bada kuma ya san duk wanda ya ba uzurin nan dole ya karbi uzurin shi amma da yake ya san manzon Allah sallallahu dan aikin Allah ne ya san manzon Allah sallallahu Allah yana tare da shi yace zan iya gaya ma magana ka ji dadin ta manzon Allah sallallahu yau gobe Allah ya fushi da ni me aka yi kenan yace gara in gai maganar da kai ka ji haushi a gaba kuma Allah subhanahu Ta'ala ya yarda da ni shine ya gama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma kana li min Ya ce ba ni da wani uzuri da ya hana ni tafiya ce kai wallahi ma kuntu qattu aqwa ban taba samun kaina a yanayi na jin karfi ba wala aisara da wadata a wani yanayi da nake cike da wadata kamar lokacin da ban fita wannan yaki ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce amma hadha faqad sadaqa amma wannan to hakika yayi gaskiya ya gayi gaskiyar shi mazala ta tashi hatta ya qadi Allah fika har Allah ya zartar da al'amarinka har Allah ya hudda hukunci da ya kamata a yi Ya ce na tashi na fita wa'ansu mazaje daga Banu Salma suka bi ni baya suna hura mun kunne suna kai yanzu duk aikin alkhairin kada aka sani baka taba yin sabo ba baka taba aikata manzo Allah ba daidai ba yau kaɗai ka kasa gayin abin da za ka ba da uzuri gaban manzala sassalam ka tsira daga hushin shi kai bakinka ya kubce yayi kaza ka yi abu kaza kab ibn malik yace suna ta hura min kunnai Yace, wallahi sai da na yunkurin bari in koma in ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya nake ya ce fa'ukaddiba nafsi in ƙaryata kaina sun makultu lahu ya ana haka sai na ce musu hallaƙi ya hada ma'i min ahad kun ga wajen ku ya ce na ce tare da ni irin wannan yanayi akwai wani wanda ya same shi tsakiyar hadisi Hallakiya hada ma'iya min ahadin akwai wani wanda irin wannan yanayi ne same shi qalu na'am suka ce eh waye ya yace laqiya ma'ahu rajulani sai suka ce akwai mazaje guda biyu waɗanda wannan yanayi ya same su kab ibn malik ya ce suka ce wa'annan mazaje sun gayi irin maganar da ka gaya sannan kuma an gaya musu irin maganar da aka gaya ma kafin malik ya ce man huma suwaye mazajen nan guda biyu ya ce ƙalu sai suka ce murara tubnun rabi'a al'amari wa hilalu bin umayyal wakafi. suka ambato mini murara da hilal ya ce fa zakaru li rajulaini salihaini suka ambato mini wa'ansu mutane guda biyu mutanen ƙwarai waɗanda qad shahida badara sun yakin bara tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in zai yi kokoyo fihi ma uswa a cikin wa'annan mutanen akwai abin kokoyo akwai abin alfahari ya zama wa'annan mutane ina tare da su qala kab yace famadaitu yace sai na tahiyata ina zakaruhu mali lokacin da suka ambato mini sunayen wa'annan mutane na tahiyata nace idan wa'annan mutanen su ma hukuncin ya same su irin nawa to haƙiƙa ma da in yi tarayya da wa'annan mutane na sani cewa sun yaƙin badar kuma Allah ya yafe ma duk waɗanda suka yi yaƙin badar yace me zan ji tsoro yace fa zaitu, sai na tahiya ta hina karuhu mali lokacin da suka ambato mini su yace muna nan hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an kalamina manzon Allah yace Kadda wanda ya ƙara muna magana manzo Allah ya ce kadda amuna magana mu ukun nan ayyuha thalatha ya ce mu ukun nan min baini man takhallafa an cikin waɗanda ba su je yakin nan ba mu ukun nan da muka bada muka ki bada uzuri manzo Allah ya ce muka amuna magana qala sai ya ce fajtanabana nasu mutane suka nisance mu yanda manzon Allah sallallahu alaihi ya ga ce ka amuna magana kowa ya daina muna magana ya ce tagayyaru lana suka canza muna mutanen da muke mu'amala da su suka canza mu mutanen da muka sani sai suka zama kaman wanda ba ba mu san su ba yace hatta tanakkarat li fi nafsi al-ard har kasan ma ta zama mini kaman sabuwar kasa nike tunani ma wannan kasa anya kasar Madina ce da na sani yace tanakkarat li yace sai kasan nan ta zama mini ba ita bace ba ta canza mini ga baki daya taghayyarat ta canza mani na kasa gano ma wace ƙasa ce nake ciki kaman ba ɗan wajen ba ya ce fama hiya bil ardin lati a arifu sai ta komo ba ƙasar da na sani ba ce ba falabisna ala zalika hamsin da laila ya ce muka share kwana hamsin akan hakan muka share kwana hamsin akan hakan ya ce akan wannan yanayi na hukunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sabko a kanmu. falabisna ala zalika yace sai da muka kwashe akan hakan muka kwashe hamsina lailatan darruka hamsin fa amma sahibayya yace amma su abokaina guda biyu nan fastakana sai suka je suka nutsu suka zamna waje ɗaya wa qa'ada fi buyutihima suka zamna a gidajensu yabkiyani suna ta kuka abokaina guda biyu sune murara da hilal Yace su sai suka kama gidansu suka yi ta kuka suka yi ta kuka suka yi ta kuka wa amma ana ya amma ni fa a ashibbal qaum ni ne saurayi a cikinsu na hisu yarinta wa ajladahum kuma na hisu hakuri. ya su kasawa suka yi kawai sai suka zauna cikin gida suna ta kuka amma ana shi fakuntu akhruju ya ce sai in fito fa ashhadu salata ma'al muslimin in zo masallaci a yi sallah tare da ni kaga ya hisu juriya ya shi yana huta yana yawo da yake ya sani sahabban manzo Allah sallama in manzo Allah ya ce musu kaza ba su tsallakewa manzo Allah ya ce ka a musu magana ya san ba za a musu magana ba yace haka muka zauna tare da sahabbai ni ne mai ƙoƙarin ya ce fa ashhadu salata ma'al muslimin sai in zo mu yi sallah da musulmai ta a masallaci wa tuful asfila ya ce in je in kekewaya cikin kasuwanni in yawata nan da can wala ni ahadun ba wanda yake mun magana ya ce in je can in je can ba mai mun magana wa ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai in zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi in mai sallama wa huwa fi majlisihi ba'da salah bayan an da sallah manzo Allah yana zune a masallaci in zo in mai sallama fa aqulu fi nafsi bayan na mai sallama sai in koma ina magana da raina ina harraka shafataihi bi raddi salami amla ina tambayan kaina wai da nayi sallama manzon Allah ya motsa lab'an shi wajen maida min sallama ko bai motsa ba yace in nayi magana ko ya in shiga cikin ɗarɗar in ka shiga shakku wai manzon Allah ya amsa mini sallaman nan ya motsa ma labban shi ma ko da dai ya motsa ko da ban ji ba ko bai haka ba yace hakan ma sai in ga cewa anya manzon Allah kawai ya amsa mini yace fa usumma usalli qariban min ce sai in zo sallah idan zai sallah manzo Allah yana zamne sai in tashi kusa da shi in kabbarta sallah yace wa usariquhu nazara ina sallah ina satan kallo ina satan kallon manzo Allah sallallahu Ya ce yace fa idza aqbaltu ala salati idan na mai da hankali na kama sallah ina yi nazara ilayya sai manzo Allah ya rinka kallo na wa idza altaftu nahwahu yace idan na juyo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a arada anni sai manzo Allah ya kauda min kai ya nuna baya kallo na bai san da ni ba yace idan na juya ina sallah sai manzo Allah ya dinga kallo na idan na juyo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yayi kaman bai san da ni ba hatta idza qala zalika alayya min jafwatil muslimin yace har sai da wannan abun ya kai mini nima yanda mutane suka guje ni kowa ya kyale ni yace sai nake bin hanyar wa zan samu cikin musulmai wanda za mu yi hira yace mashaitu sai na tahi hatta tasawwartu yace na kama katanga jidara ha'itu abi qatada yace na kama katangar abi qatada na seto yana cikin gida yace shi wannan abu qatada zan ba ku bayanin shi ibnu ammi yace dan baffa na ne wa ahabbun nasi ilayya yace a cikin mutane wanda nahi kauna wanda yake kaunata babu kaman abu qatada yace sai na kama katangar gidan shi sai na duro ta katanga fasallamtu alaihi sai na mai sallama gashi ya duro ta katangar shi kuma ya mai sallama ya ce fa wallahi ma radda alaihi salam ya ce na rantse da Allah bai mai da mun sallama ba na duro ta ga katanga dan baffa na ne ina kaunar shi yana kaunata a cikin mutane ba wanda muke kaunar juna kamar shi ya ce wallahi bai mun sallama ba bai mai da mun sallama ba fa qultu lahu ya ce sai na ce mai ya abaqata da. na ce ya abaqata da an shuruka billah ina haɗa ka da Allah hal ta'lamuni ahab uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam yace da Allah ina haɗa ka da Allah Abu Qatada ba ka san ina son Allah da manzon Allah ba Ya yace fasakata he shiru bai ce mun komi ba Ya ce ina haɗa ka da Allah Abu Qatada ba ka san ina son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yace bai yi komi bai gaya mun komi ba ya ce na ƙara maimaitawa fanashattuhu na haɗa shi da Allah na ce bai dan Allah abu da. ka gaya mini ina son Allah da manzon Allah ya ce fasakata ya yi shiru fa'uttu ya ce na maimaita mai fanashattuhu na haɗa shi da Allah faƙala sai ya ce Allahu wa rasuluhu alamu. Allah da manzon su ne mafi sani kawai sai ya kyale ni ya ce fafadat ainaya yana gaya mun haka sai idanuwa na suka kubce da hawaye sai idanuwa na suka rinka zub da hawaye dalilin wannan magana da na ji wajen wannan dan uwana da yake ƙaunata ina ƙaunar shi yau gashi nan nazo ina neman bakin shi yayin magana in hudo ta can in hudo ta can ya kyale ni yace wa tawallaitu na juya baya hatta tasawwartul jidara yace na kama katangar na koma ta ga inda na hayo yace kaga yanzu ya zo wajen babban shi dan uwan shi kaga nan menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya musu umarni da cewa yau ka wanda ya ma ka da murara da hilal kan wanda ya musu magana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki su suka bi suka bi umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai ce bari na me in musu magana ai manzon Allah baya gani na a umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai suna gabatar da shi akan dukkan wani umarni don haka sai ya zama ga ɗan baffan shi ga ɗan babban shi amma ya bai dan babban shi ne amma yaƙi mai magana ya ce kawai na juya na koba ya ce fa baina ana amshi ya ce ana cikin wannan yanayi wata rana ina tafiya fi suƙil madinati a kasuwar madina idan nabatiyun ya ce sai ga wani ɗan ƙabilan wannan nabatawa min nabati ahli sham ƙabila ce daga mutanen garin sham ya ce sai ga wani mutum daga cikin wannan ƙabila wanda mimman kadima bi ta'ami wanda ya kawo abinci domin saidawa ya bi'uhu bil madina domin ya saida a garin madina ina cikin kasuwa ina tahiya ya kulu sai yana cewa man yadullu ala ka'ab ibn malik wa zai nuna mini ka'ab dan malik waye ka'ab dan malik fa tafikan nasu yushiruna ilahu ilayya yace mutane kowa sai ke nuna mini suke nuna mai gani can gani can mutane kowa ya juya yana nuna mai gani can gani can hatta ja'ani yace sai ya tako har ya zo wajena fadafa ilayya kitaban sai me meka bani wata takarda wasiƙa wannan wasiƙa ta hoto min maliki gassana daga wani sarki na gassan yace wa kuntu katiban yace ni kuma ina cikin waɗanda sun iya rubutu sun iya karantawa yace na bude wannan takardar fa qara'atuhu na karanta fa'iza fihi sai na ga a cikin wannan takarda amma ba'ad an rubuta bayan haka fa innahu qad balagna balagana yace haƙiƙa ya riske mu mun samu labari anna sahibaka lalle abokinku suna nihin wa manzon Allah sallallahu labari ya zo mu da kan cewa abokinku ƙarshe faka ya tozartar da kai ya wulaƙanta ka ya jefar da kai ولم يجعلك الله بدار بدار حوان ولا مضيعة kai kuma ba abun wulakantawa bane ba kai ba wulakantacce bane ba Allah bai yi ka ba dangi kuma ba wulakantu ba mun ji abin da aka mana wulakanci falhaq bina na haka ka taho tare da mu ka zo wajen mu nuwa sika za mu kyautata ma za mu maka alkhairi za mu maka alkhairi yace da ya karanta wannan takarda fa qultu hina yace ina karantawa sai ce wa hadhihi aidan min albala? bala yace ga wani babban bala'i kuma kafirai har na zama banza kafirai suna nema na kafiri yana in zo zai min alkhairi zai min kaza yace fatayammamtu bi hattan wura sai je nemi inda ake kona takardun ne yace he na sata a ciki fasajjartu ha na kona wannan takardar akwai hikima malamai suka ce kama eh, usaimin rahimahullah yana cewa ruke abu wanda yake na sabon Allah wata rana za ka iya komawa a da ya rike takardar na shaidan zai iya bin shi yau ko gobe ya yi ta abin da zai ga sai ya ba shi shawarar cewa ya aikata amma sai ya kona ta gaba ɗaya ya mance ta ma ya nuna baya harkata wannan kuma a cikin wannan nukta za mu ga ƙarfin imani na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna suna yin addini ne ba don wani abu ba ba don wani abun duniya ba ba don wani abu na kawunan su ba ba don wani abu na rayuwa ba suna yin addini ne domin mi domin Allah domin samun sakamako mai kyawu yau wani zaka ga a cikin addini a cikin masallaci sahu ne za a taɓa ko a ɓata mai a wajen sahu ya fushi ya bar masallaci wani kuma a musuluncin wai dan krista ya aihu Kirista ya taimaka mai wajen suna kaga ya kafirce ya koma kristanci wannan dama rishin addini ne rishin aƙida rishin alkimla. mutane da yawa za ka samu wai an ce wani bai da lahiya wai Kirista ya ɗauki yauni shi daga nan shikenan ya koma Kiristanci. ai in mutane da sun sha aƙida sun kafu akan harka na addinin musulunci ko wannan ɗauka da turawa suke na mutane su kai su ture domin su ɓata musu aƙida su ɓata musu tarbiyya wallahi in mutum ya samu aƙida ba ture ba ko ina suka kai shi zai dawo da aƙida shi kaga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin matsala kowa ya ƙi shi ga wani sarki wanda yake da komi yana jin duniya ya haɗa yana neman shi yana yaka yaka nuwasika za mu maka alkhairi za mu kyautata ma mu baka dukiya mu baka mulki mu baka faɗa aji mu baka duk abin da kake bukata yace fa qultu hina qara'tuha ina karanta na ce wa hadhihi aidan min albala yace ga wani babban bala'i yace kwatsai sai je ya kone wannan takarra hatta idza madat arba'una min al-khamsina yace ana nan abin kwana arba'in ba mai muna magana shiru a cikin kwana hamsin yanzu da muka yi ce an ɗauki kwana arba'in ana haka cikin kwana hamsin inda da muka yi wastal basal wahayu wahayi kuma ya ɗauki bai san kuma manzo Allah sallallahu ba wahayi ya yi jinkiri muna jira yau ko gobe mai Allah zai ce a kanmu Idan rasulu rasulillahi sallallahu alaihi ya atini sai ga ɗan aiken ma'aikin Allah ɗan saƙon ma'aikin Allah yana zo mini ina cikin haka faƙali sai ce inna rasulallahi ya amurka an ta'tadila imra'ataka manzo Allah sallallahu ya aiko ne da umarni cewa ka ƙaurace ma matarka iyalinka na gida ma doka ta hausa yanzu su ma ka ƙaurace musu to in kai ne ya za ka yi manzon Allah sallallahu ya ce kai kaza in kai ne ya za ka yi ba za ka yi gunguni ba yana bude baki yace fa qultu sai yace utalliqaha manzo Allah yace in sake ta ne amma da afa ko me manzo Allah yake so in yi duka wannan bai sa ya fushi ba da addini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in muka kalli abun sai mu ga mu addini ne kawai muke anya ba wasan kokoyo ba ba wasan kokoyo bane muke abu dan kadan a cikin harkar addini ya bata mara yace ha! in sake ta ne amma da afa ko me zan yi ƙala sai manzo sai wannan ɗan sako ya ce kalbal abinda da ya ce mai i'tazilha ka kaurace mata fala tuqarriba fala taqtu fala taqrabannaha kada ku sake ta abinda manzo Allah ya ce mu bai ce min ka sake ta ba ban ji hakan ba ya maimaita min manzon Allah ce an ta'tazila imra'ataka kaga wannan kalma ka kaurace mata yana nihin ka rabu da ita amma shi ma bai tsaya ba ya tawili yana jin haushin shi ya ce kaza yace ga abin da dai manzon Allah ya ga bai ce mini ba ka sake ta bal ta'tazilha ka kaurace mata fa arsala ila sahibayya yace sai manzon Allah ya aika ma sauran abukaina bi misli zalika kwatankwacin haka manzo Allah ya je ce mu yace a ce musu su kaurace ma matayensu fa qultu limra'ati yace ni hena zo ce ma mata ta ilhaqi bi ahliki ta yi ki hadu da iyalanki ta yi wajen danginki fa kuni ku. ki je ki zamna hatta ya qadi Allah fi hadha al-amr har Allah ya zartar da wannan hukunci a cikin wannan al'amari ki tahi kawai na ce mama ta ki dai sako ya zo daga manzon Allah shikenan ni na rabu kaga waɗanda suke shirye su rabu da dukkan abin da suka mallaka akan addini shine Allah yake ce muna a cikin alqur'ani kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره Allah ce idan iyayenku da ‘ya'yanku da ‘yan'uwanku da matayenku da danginku da dukiyarku da kuwa tara da gidajenku da kuwa gina da kasuwancinku da bakwa su lalace su suka hi ƙauna akan Allah da manzon Allah da jihadi saboda ɗaukar karmar Allah ta fatarabbasu ku je ku yi ta jira hatta ya ati Allah bi amrihi har ranar da Allah zai zo da umarnin shi Allah zai zo da al'amari shi yace ki je ki haɗu da iyalanki fakuni indahum ki zamna tare da su hatta yaqdi Allah fi hada al'amr har Allah ya zartar da al'amari a cikin hukunci a cikin wannan al'amari yace faja'at imra'atu hilal ibn umayya sai matar hilal dan umayya da sako ya je mata hilal ya ki tafi gida ta zo zuwa ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat lahu kai ta ce ya rasulullah ta ce ya ma'aikan Allah inna hilal ibn umayyata hilal dan umayya manzo Allah dige shaykhun da'i lattijo ne wanda ya manyanta laisa lahu khadim bai da mai mai aiki fahil takrahu an akhdumahu manzo Allah ba son in mai hidima bai yadda mai hidima kuma lattijo ne wannan hukunci ya haukai kai manzo Allah ba za ka lamince mini ba in mai hidima manzo Allah sallallahu alaihi sallama sai yace mata la banna kyaman haka sai dai lakin la ya naki, kada ki bari ya kusance ki ban kyaman ya miki hidima sai dai kadda ki bari ya kusance ki faƙalat sai ta ce mai innahu wallahi ma bihi min haraka ila shai ai manzon Allah da kake ganin shi ba da wani haraka bai da motsi komi dangance da al'amari na zamantakewa na rayuwar aure bai da ba wani abin da yake ba wallahi ma zala ya biki ta ce bai gushe ba kuka yake bai gushe ba kuka yake muskana min amrihi ma kana ila yaumihi hada tun daga baya yau kwana arba'in kin nan a baya bai gushe ba kuka yake har yau bai gushe ba kuka ne kawai yake kenan kaga ba zancen ma wai harka na tun damar shi ba ya daina ya daina wata mu'amala ta aure kullum kuka yake cikin wannan al'amari bai san menene hukuncin da Allah zai zai yanke a kansu ba Fakalali li ba'du ahli sai wasu daga cikin iyalai na suka matso suka ce min lawista ista'azanta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi muratika dani ba za ka je ka nemi kai ma manzo Allah ba ya bar mata ka ta rinka ma hidima wa zai rinka ma abinci wa zai rinka ma kaza wa kaza suka ce faqad adina limra'ati hilal bin umayya an takhdumahu manzo Allah ya yi izini ga matar hilal dan umayya da cewa ta mai hidima yace fa qultu sai nace la asta'dinu fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ni dai ba zan je in nemo izini a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya bar mu mata ta bayan manzo Allah ya ce in rabu da ita ko in ce ya bar mu ita ce wa ma ya yace me ya sanar da ni ma za ya kullu sallallahu alaihi wasallam idza sta'azantuhu ban san me mi manzo Allah zai ce mini ba idan na nemi izinin shi wa ana rajulun shabun gani ni kuma saurayi ne ba lattijo ba yace ni kuma gani nan da ƙarfin jikina zan dafa abinci na zan yi ta kokari na yace falabistu bidhalika ashar layal haka na zamna a wannan yanayi kwanakai goma kenan kaga kwana arba'in a baya tare da iyallan shi amma sauran musulmi ba sa mai magana kwana arba'in iyallan shi ba sa tare da shi ya ce fa kamula lana hamsu na laila ya ce sai muka cike darruka hamsin min hina nuhiya an kalamina tun lokacin da aka hana amuna magana ya ce sun masallaitu salat alfajiri sabaha hamsi na laila ya ce a ranar dare na hamsin da asuban yace nayi sallah ta asuba ala zahri baitin min buyutina saman wani gida ma ni ma zo ya ya ya lake kanshi a gida yace a saman gida ce sai nayi sallah a saman wani gida yace ina saman wannan gida fa baina ana jalisun ina zaune na ida sallah alal halil lati zakara Allah ta'ala minna kamar yadda Allah ya ambace mu a cikin alkur'ani wanda zamu zo mu gani yace kamar yadda Allah ya ce qad daqat alayya nafsi raina ma ta muni ta yi min yauni raina ma ba daɗin shi ba nake ji wa zaqat alayya al-ardu bima rahubat ƙasan nan ta muni kunci ƙasan nan ta muni kaɗan yace ina wannan yanayi sami'tu sauta sarihin yace sai na je sautin wani mutum wanda aufa ala sal'in wanda ya hau saman wani dutse sal wani dutse ne a garin Madina yace yaqulu bi ala sautihi yana mai faɗa da ƙwaƙwaran murya yana ya malikin yana ya ɗan malik ina zamne da asuba ya sai na ana ya ɗan fakarartu sajidan ni da kwana hamsin ba wanda ya magana nan ji ana albishiri a saman dutse ya sai na faɗi na yi sujada wa araftu annahu qad a farajun sai na tabbatar na samu yaƙini da na ji wannan ma abu na gane cewa haƙiƙa waraka ta zo daga wannan fa'adana rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasa bi taubatillahi azza wa jalla alaina manzon Allah yana ida sallah cikin murna da farin ciki ya shelanta ma mutane cewa Allah ya karbi tubar Ka'ab da Murara da Hilal Ina sallah salatul fajri manzon Allah yana ida sallah ya ce Allah ya amshi tubar ƴan uwanku wani da wani da wani da wani fa zahaban nasu da. mutane suka rinka gudu suna zuwa wajen mu suna mana albashiri ba ba son su bane ba sai a wata kauna ce da suke ta hadu da abin da suke so sai ta danne wannan kauna da suke musu suna son su amma ba wata kauna ba wata soyayya idan aka ce wannan abin cikin addini ne yana taba addini don haka suka yi watsi da su ana cewa an musu tuba su Allah ya karba yace fa zahaban nasu basshiruna na sai mutane suka fantsama suna zuwa suna mana albishiri fa zahaba qibala mu bashiruna. gehen abokaina guda biyu kima aka samu waɗanda suka je suka musu bishara wara kada rajulun ilayya farsan wani ya ɗauki doki yana gudu wa a sa'in wani kuma ya hau da kafa yana gudu yana kowa yana so ya zo wajena yace wa aufa alal jabali wanda kuma wani da ya ga hakan sai ya hau dutse shi ya shelanta mai murya ce wa kana sautu asra min al faras kaga sauti ai ya yahi doki gudu ya ce. Ya ce mai wanda ya hau dutsen na yahi birge ni tunda shi ya gaggauta bai jinkirta ba ce wa kana sautu asra min al faras sautin mutum ya yahi doki gudu falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu da naji muryar wanda naji kin nan ya mun albishiri yace da ya zo mini na za a za'atu lahu saubi tufafin da yake jikina na bashi yake fa kasautuhuma iyyahu bi bisharatihi dalilin albushiri da ya muni na bashi wa'annan tufafin nawa yace wallahi yace na rantsi da Allah ma amliku gairahuma yawma Ban da wannan tufafin wallahi bani da wa'ansu tufafi Ban da tufafin ne ce bani da wa'ansu tufafi ku tuna sarkin Ghassan ya neme shi yanzu ya bashi duk abin da yake so a duniya tuna an neme shi a bashi duk abin da yake so a duniya tufafi guda wanda yake a jikin shi shi kaɗai ya mallaka amma ni ya san talauci ba na duniya ba ne ba talauci shine a gobe kiyama idan ka tashi gobe talaka to kai ne talaka ne a sarari in a nan duniya ne talauci yana ƙarewa ko ka mutu ka bar talaucin ya fama ya ta fama su ta fama da shi ko kuma Allah ya azurta ka shikenan ya ƙare amma a du a lahira gobe fa idan ka tashi talaka ka shiga uku za ka yi talauci ne sai dai rinka karuwa kullum zai rinka karuwa ya ce ba ni da wa'ansu tufafi sai wa'annan ‘yan uwa mu kai zukatanmu nesa ga addinin Allah kan wanda ya taɓa tamahani yana ma addini gata kan wanda ya taɓa tamahani yana ma addini gata wallahi ba da gaske bane addini shi yake mana gata addini shi yake mana rayuwa in kana tamahanin ka ba ka ba da kanka addini kaman kana wa'azi ko kana wani sallah ko kana ba da kuɗinka ka yi tamahanin cewa za ka gorantawa addini wallahi ka yi asara inda ka kalli irin waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka ba da rayuwarsu suka ba da dukkan abin da suka mallaka yace albishiri da aka mani na tuba yace na cire wa'annan tufafin nace sai na fakasautuhuma iyyahu bi bisharati na bashi yasa dalilin albishiri da ya muni yace wallahi ma amliku ghayrahuma yawma idh yace wallahi ban mallaki wa'ansu tufafi ba in ba wa'annan ba a ranar wasta'artu sau bai ne na je na ari wa'ansu tufafin guda biyu falabistu kuma ni na sa na yi aro kafin in samu umaida wantalaktu ya ce haka na kama hanya a ta'ammamu ma'ana yana fuskanta yana nufin rasulallah sallallahu alaihi wasallam yana nihin bari ya je wajen manzon Allah ya ji yake faruwa yace ya talaqanin nas ina tahiyan nan na doshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ta'ammamu ma'ana na doshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane suna haduwa da ni faujan faujan jama'a jama'a haka mutane suke zuwa jama'a jama'a yuhanni'una ni bit tauba suna muni barka da tuba suna barka ka barka ka barkanka barka haka suke muni barka yace wa yaquluna li suna gaya mini ga abin da suke cewa litahnika taubatullahi alaika kai barkanka da tubar Allah a gare ka barkanka da tubar Allah wannan kalma nake ji daga jama'a yace jama'a jama'a hatta da khaltul masjid yace hannu shigo masallaci fa iza rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai naga manzo Allah gashi nan jalisun haulahu nas yana zamne mutane suna kewaye a zamne yace faqama talhatu bin ubaidillah ina shigo wa talha dan ubaidullah ya tashi ya meke bai iya zama ba sai ya tashi har wilu yana gaugawa sauri kaman gudu hatta ni sai da ya rungume ni wa hanna'ani ya muni barka ya ce talha dan ubaidullah shi da ana zamne a kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi shigowa na ya kasa hakuri farin ciki yace sai da ya rungo da gudu ya zo ya rungume ni ya muni barka yace wallahi ma kama rajulun minal muhajiri da kai a cikin muhajirai da suke zane gaba ɗaya ba wanda ya tashi ban da shi yace saboda haka fakana ka'ab la yansa halituna wannan abin da tsalha ya mai ka'ab ya ya rike shi a zuciya ya ji daɗi bai ya mance wani alkhairin da ka'ab da tsalha ya mai bai kasance ba yana mance wannan alkhairi qala ka'ab ka'ab yace falamma sallamtu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da nazo nayi sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa huwa yabruq wajhahu min as-surur manzo Allah fuskar shi tana kyalkyali na farin ciki farin ciki ya cika fuska tana kyalkyali ina zama manzo Allah ya abshir bi khair albishirinka da wani alkhairi ya ka wanda alkhairin nan baka taba ganshi ba yomi marra alaika cikin kwanakanka gaba daya muzwaladatka ummuk tunda ma'aifiyarka ta aike ka wannan alkhairi baka taba same shi ba ka'ab ya ce alkhairin da ban taɓa samun shi ba tun da ma'aifiyata ta aihe ni a nan duniya fakultu sai ya ce amin indika ya rasulallah alkhairin daga wajenka yake ya lalla am in min indillah ko daga Allah ne ku tuna magana da ya ce manzon Allah ina iya gaya ma magana da zaka ji daɗi kuma ka ƙaurace ni amma Allah ya fushi da ni amma in na gaya ma gaskiya na sani za ka yi fushi da ni Allah ya so ni yace to dan Allah ya so ni dan ka haushi da ni ba komai bane bai ci rasulullah yanzu a nan manzo Allah ya mai hushi na kwana hamsin manzo Allah ya zo gaban manzo Allah manzo Allah ya ce albishirinka ya ce albishiri daga gare ka ya rasulullah ko daga wajen Allah manzo Allah ya ce la bal min indillahi azza wa jalla albishiri ne daga wajen Allah mai waya da daukaka yace wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarra idza surra manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana yana cikin jin daɗi istanara wajhu huska shi kalkali take haske take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana jin daɗi fuska shi haske take ka anna wajhahu qit'atu qamarin kai ka ce wani kalkali na wata ne kaman wata haka huska manzon Allah take zama sallallahu alaihi wasallam manzon Allah huska shi idan tana haske huskan kai ka ce wani gutsire ne na na wata yace wa kunna arifu zalika minu. haka suke gane manzo Allah din yana cikin murna murna irin ta da bankin nan to suna ganewa daga huska manzo Allah sassa huska take haske tana kirkiri falamma jalastu baina yadayhi da na zamna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mun albishiri ya ce daga wajen Allah qultu sai nace ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah inna min taubati wannan gagarumin nasara da na samu na tuba ta da Allah ya karba kun ga tuba go akan zunubi ne fa yake neman tuba wannan abun da muka yi gaba daya to wannan tubar tawa da aka amsa dalilin ta na dauki alƙawali an an khali'a min mali sadaqa ila Allah ba tufafi ba duk abin da na mallaka a duniya nan mun ga tufafi ɗaya gare shi ko yace to dukiyar shi gonar shi da kaza da ya mallaka yace gaba ɗaya na bada ta sadaka fi sabilillah wa ila rasulihi kuma na ba manzon Allah yayi abin da ya ga dama da ita fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace mai amsik alaika ba'd malik dukiyarka ka riki sashen malin ka ka riki sashen dukiyarka wani kana iya sadaka wani ka rike fa huwa khairul laka shine yayi hima alkhairi fa qultu yace inni umsiku sahmi alladhi bi khaybara yace abinda zan rike kadai shine rabona da aka bani wanda yake khaybara amma sauran abin da na mallaka na gona na kaza manzo Allah duka na bada shi wa qultu yace nace ya rasulullah ya ce ya ma'aikin Allah inna Allah ta'ala inna ma anjani bi sidiqi yace manzo Allah kaga ai Allah ya nisantar da ni ne ya kubutar da ni dalilin gaskiya ta ai dalilin gaskiya ne yau ya wayi gari cikin farin ciki yace wa inna min taubati kai manzo Allah dalilin wannan tubar tawa da Allah ya karba Allah uhaddisa illa sidqan daga yau na ɗauki alkawali manzo Allah labari na ba zai furta ba sai gaskiya ma ba kaitu matkar ina da tsawon rayuwa da sauran rayuwa ta har in mutu yace ba zan ƙara gayin magana ba in ba gaskiya ba ce ka abu lokacin da yake gayawa ya gai hakan nan za mu zo mu gani yace ko wallahi yace na rantse da Allah ma alimtu ahadan minal muslimina ban san wani ba wanda a cikin musulmai ablahu Allah ya jarrabe shi fi sirkil hadisi dalilin yayi gaskiya dalilin gaskiya Allah ya jarrabi mutum da yace ni ban san shi ba منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه tunda na ambatin ma manzon Allah ban san wani wanda Allah ya jarrabe shi ba da yin gaskiya ahsana mimma ablani Allah ta'ala kamar yadda Allah ya jarrabe ni yanda na gilgizu na san dadin gaskiya ya ce tun da na sani ban san wani ba wanda ya santa ya ce wallahi ma ta'ammatu kizbatin ya ce tun daga lokacin kuma bai bari ba na gangancin yin ƙarya mun kultu zalika da rasulullah tun lokacin da na ɗauki alkawali a gaban manzo Allah sallama ila yaumi hada lokacin ya tsuha ya makanta ya ce har zuwa yau ban yi ƙarya ba ce tun daga nan ya ce ban yi karya ba har yau ya ce wa inni la arju kaga mutanen ƙwarai yace fata na shine an yahfazani Allah fi ma baqiya ina roƙon Allah ya kare ni a gaba ma ɗan shekaru na da suka yi saura yace ina roƙon Allah ya kare ni kan in yi ƙarya yace a baya dai Allah ya kare ni ban yi ba to ina fata Allah ya kare ni a gaba ma kan in yi su ne mutanen kwarai. mutanen ƙwarai mutumin da bai ya ɗaga kai gaban Allah subhanahu kullu yana kaskantar da kai in kai ne ka ganin cewa ka ɗan samu wata nagartuwarka sai ka rinka nunawa Allah subhanahu ta’ala kaman kai za ka sa Allah yi kai za ka sa Allah ya hana su kullum suna kaskantar da kai suna nuna neman su a wajen Allah subhanahu ƙala qala ka'ab yace fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya sabko da aya ta alqur'ani ko ayoyi Allah ya ce laqad taballahu ala nabi annabi Allah ya amshi tuban shi Allah ya gafarta mai wal muhajirin muhajirai Allah ya gafarta musu wal ansar haka ansar mutanen madina su Allah ya gafarta musu mutane sun more sun more Allah ya gafarta ma annabi Allah ya gafarta ma muhajirai Allah ya gafarta ma al-ansar waɗanda alladina taba'uhu fi sa'atil usra waɗanda suka bi manzon Allah yaƙi cikin yanayi mun gani yanayin ko garin madina ya yi daɗi wajen madina ba daɗi tafiya zahi wahala kuma gajiya kuma ya an rinka shiga duwatsu na ana rasawa Allah ya ce cikin wannan kunci da wahala su kame shi min ba'di ma da yazihu qulubu fariqin min summa taba alaihim yatubu sai har inda Allah ya ta innahu bihim ra'ufur rahim lalle Allah mai tausayi ne mai jin kai ne mai rahama ne ga mu'mini bayan Allah ya yi su a dunkule ko sai Allah ce wa alal thalatha da wa'annan mutane guda uku wanda sune Ka'ab Murara da Hilal Allah ce wa'annan mutane guda uku alladhina kullifu waɗanda aka kyale su kwana hamsin ba a musu magana ba hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum anfusuhum thumma taba Allahu alaihim liyatubu Allah ce kasan nan ta musu kunci rayukansu suka musu kunci amma daga baya Allah ce ya amshi tubansu inji Allah Allah ce ya amshi tubansu da Allah ya yi da sabamu labari sai ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin Allah ce kai mu'minai ku yi tsoron Allah ku zama cikin masu gaskiya Allah ya ja hankalinmu da murinka gaskiya Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku muminai Allah ce ku ji tsoron Allah ku zama cikin masu gaskiya wannan kiran Allah ne zuwa gare mu duk wanda ya ɗauki darasi a cikin wannan karatu na wannan hadisi na babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi zai ga muhimmancin yin gaskiya a rayuwa ita gaskiya tana da wahala amma kuma tana da daɗi tana da wahala tana da daɗi ƙarya kyalkyali gare ta da haka ake cewa fure take ba ta aya ƙarshen ƙarya shiga uku ne su waɗanda suka zo suka kai ƙarya daga rana kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya rinka gani sai halifuna billahi lakum idan qalabtum ilayhim tu'ridu anhu za mu zo mu gani qala kab kab yake cewa wallahi ma an amallahu alayya min ni'matin qat yace Allah bai taba mu wata ni'ima ba ba'a da hadani Allahu lil Islam bayan shiryarwa da Allah ya mun zuwa ga musulunci wannan ita ce babban ni'ima wannan ni'ima ce wadda babu abin da yake daidai da ita yace to ban saba samun wata ni'ima ba bayan wannan azama fi nafsi wadda na ga girmanta a rayina na ji daɗinta min sidiki rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar ni'ima da Allah ya datar da ni na ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ba mai ƙarya ba Allah akuna kazzabtu kazabtuhu da na zama ban ma manzon Allah ƙarya ba wannan babban ni'ima ce da na yi ƙarya ce fa ahlika da zan halaka, kama halaka ladina kazabu kamar yanda waɗanda suka yi ƙaryan suka shiga uku suka halaka, saboda mai Allah ya ce inna Allah ta'ala qala lil ladina kazabu ina anzala al wahaya lokacin da Allah ya sauko wahayi su waɗannan waɗanda suka suka yi ƙarya Allah gai abin da ya faɗa kansu sharru ma qala li ahadin mafi sharrin abin da Allah ya gaya ma wani a duniya ne shine abin da Allah ya gaya akan su suna tare da musulmai amma da Allah ya tashi gayin magana a kansu mafi sharrin magana da ba a taɓa gaya ma wani su haka Allah ya sako a kansu Allah ce sai halifuna lakum idan qalabtum ilaihim la anhu za su rinka rantse muku da Allah idan kun je dun suna ba da uzuri domin ku kawai musu da kai Allah ce fa'aridu anhu Allah ce ka kawai musu yan su innahum rijis Allah ce su da kansu datti ne najisa ne wa ma'awahu jahannam Allah ya ce sannan kuma makomarsu ita ce wuta jaza'an bima kanu yaksibun sakamakon abin da suka aikata yahlifuna lakum litardaw anhum suna rantse muku da Allah domin ku daida da su fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda 'anil qawmil fasiqin ko da ku kun raida da su Allah ba ya ruwan shi da fasikai wannan fa mutane ne waɗanda suka zo gaban manzo Allah suka ce sun yi imani amma da yake a zuciyarsu akwai munafurci Allah ya gaya musu wannan maganonu kuma wa'annan mutane suna daga cikin waɗanda Allah ya musu haramci abinda Allah bai taɓa wani bawa ba kamar su suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakin manzon Allah na ƙarshe da ya fita Allah ya haramta musu wuta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ko gobe da suka tambaye ka suka ce ma muna so mu tafi yaƙi domin mu kankare zunubinmu Allah ce fa kullum ta khuruju ma iya abada walan tufatu ma iya ka ce musu daga yau ba za ku taɓa samun dama ba ku ta ku yaƙi da ni ba za ku taɓa samun dama ba ku yaƙi kafirai da ni saboda min innakum raditum bil qaudi awwalan kun nemi zama sai Allah ya zamnar daga nan kuma sai wuta Allah ya kare kuma ba su ƙara samun dama ba san wannan shi ne yaƙin manzon Allah na ƙarshe waɗanda suka huta ga sunan Allah ce duk na ya mu duk na yahe ko Allah ya ce wani yana zamne su abu sama. yana zamne yana ne yana ta abubuwan shi abu sama ya ga cewa fa manzon Allah sallallahu alaihi ya ya tafi yana nan gari gida yace sai da na shirya na ka an shirya mini ruha guda biyu yace mata ta ɗaya tana cikin nan ɗaya tana cikin nan sun yi wanka sun shirya ya ce an kawo abinci kala kala an kawo kala kala ce sai na taho sai wacce ta leƙo ta mun magana wacce ta leƙo ta mun magana na ji daɗi a zuciyata na ga na rasa wazani a wajenta ina tsakan haka kawai sai wani tunani ya zo mini yace yanzu kai manzon Allah yana can cikin rana yana tafiya kai kuma kana nan gaban matanka kana ni'imtuwa da ni'ima daban-daban yace na ci kama kanka adalci shi da shi ma wa zai ci kama kanka adalci zai to wallahi ba zan shiga wannan rumfa ba ba zan shiga wannan rumfa ba kuma abinci da yake gaban ku ba zan ci ba sai na haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba zai ci abinci ba ma sai ya isko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau dokin shi yana gudu yana gudu manzo Allah ya hango shi daga nesa yace kun aba kai sama kai wannan mai zuwa ka zama abu kai sama sabai suke ruhu suna kallo suna kallo mutum yana tare yana gudu yana zuwa ya ga abu kai sama ne manzo Allah sa san yi murna yau gashi abu kai sama yana cikin waɗanda Allah ce na amshi tuba su na yafe musu babban alkhairi ne babban alkhairi ne qala ka'ab ka'ab yake cewa kunna khulifna ayyuha salasa ya ce hakika mu an kyale mu mu ukun nan min an amri ula'ika alladhina qabila minhum rasulullah sallallahu alaihi wasallam a kan cikin jama'ar da ba mu tahi ba wancan sun ba da uzuri amma manzo Allah ya amshi uzurin su har ya nemo musu yafiya hina halafu lahu lokacin da suka rantse mai fa baya'ahum manzo Allah ya musu mubaya'a wastaghfara lahum manzo Allah ya yafe musu ya nemo musu gafarar Allah ashe idan kai baka zama mutumin kwarai ba ko manzon Allah ya shafi kanka ko manzon Allah ya ma addu'a ba za ka shiga cikin rahmar Allah ba wa'annan munafikai ne manzo Allah ya musu ya musu A ya murna da su ya rungume su ya nemi musu yafiyar Allah amma Allah ya ce in wuta ne Allah ya ce in wuta ne wa arja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amrana mu kuma manzo Allah ya bar al'amarin mu zuwa ga Allah hatta qadallahu ta'ala fihi bidalika har Allah sai da ya hukunci akan haka Allah ya sako alif salasati allazina khulifu yalaysi walaysa alladhi dhakara mimman khulifna takhallufuna anil gazu kullifin nan ba ana nihin rishin tahiya yaƙi ba a ana nihin kyale mu da aka yi ba amuna magana ba wa inna ma takhlifuhu iyana kyale mu da manzo Allah ya wa irja'uhu amrana da barin al'amarin mu amman khalafa lahu akan waɗanda su suka zama sun rantse mai wa atazara ilaihi suka neman uzuri fa qubila minhum sai manzo Allah minhu ya amsa musu wannan shine karshen hadisin muttafaqun alaihi buhari da muslim suka rawaito shi wa wannan hadisin ya zo a wata ruwaya annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati tabuka yawm al-khamis manzo Allah ya huta yakin tabuka a ranar al-khamis wa kana yuhibbu an yakhruja yawm al-khamis son yin bulaguro ranar al-khamis ruwaya a wata ruwaya min safarin illa naharan duha manzo Allah ya dawa daga bulaguro sai da hantsi ya shigowa da daddare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hantsi yake shigowa fa idza qadima idan ya dawo daga bulaguro bada'a bil masjidi yana farawa da masallaci fa salla fihi raka'ataini sai ya zo ya raka'a biyu sun majalisa fihi dan zamna masu gaisawa na kusa a zo a gaisa ta kuma Allah yake wuce gida wannan sunna ce wadda kowa ya yi kutuho da ita masu yin ta kaɗan ne wani da mun sai da daddare wani ya ce ban na son shiga da ke da daddare muke su kuma in ya zo kawai kwatsan haka zai lallaba gidan shi ma ba sani ba salamu alaikum baba ya zo baba ya zo ya shigo dama yana kalle kalle in ya iske abin da dama ya zo ya gani shi kenan daga nan dama an bani labari to duka wannan ba hali bane na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya zo daga bulago baya ta gidan ma masallaci yake zuwa in ya zo yayi nafila ya dan zamna kaɗan gida an kimsa an tabbata ya zo yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai ya je wa an wa wani shine muka ce wa fi riwayatin a wata riwaya wa kana la yaqdumu manzo Allah baya dawowa min safarin daga bulagul illa illa naharan fi duha sai a lokacin hantsi fa kadima, qadima idan manzo Allah ya zo bada'a bil masjidi sai ya fara zuwa masallaci fa jalasa fihi ya zauna a masallacin fa salla fihi raka'atayn ya raka'a biyu sun majalasa fihi sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi ya zama to wannan shine karshen wannan hadisi yan uwa dukan shi akan tuba wannan bayan Allah duka wannan gwagwarmaya akan tuba tuba tana da muhimmanci sosai a cikin al'amarin mu tuba Allah ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun wa an abi nujaidin an karbo hadisi daga abi nujayd bi dhammin nun wa fathil jim nujayd kamar yadda muka karanta nunun a sa mata damma jimun a ta fataha sunan shi imran ibn al-husayn al-khuzai radiyallahu anhuma annam ra'atan min juhainata atat tata sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ففعل فأمر بها نبي الله فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل رواه مسلم حديث أبي نجيد, نجيد abi nujaid imran dan husain al-khuzai Allah ya kara musu yarda da shi da mahaifinsu ga baki da yace annam ra'atan lalle an samu wata mata daga kabilar juhaina atat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla ta zo wata rana wajen manzo Allah sallallahu tana dauke daga ciki da ciki mina zina na zina ta je ta aikata ba daidai ba har ta samu juna biyu Fakalat sai ta ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah asabtu haddan na yi abin da na cancanci a muni haddi faƙim alayya don haka manzo Allah a muni haddi in huta na yi abin haddi manzo Allah a tsaida muni dokar Allah fada'a nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam waliyaha sai manzo Allah ya ce a kirawo mai majibincin al'amarinta a kira mai iyayenta ko makamantan haka faƙala sai manzo Allah da aka kawo mai majibincin al'amarinta ya ce ahsini ilaiha ka je ka kula min da ita fa idza idan ta aihu fa'atini sai ka kawo min ita fa'ala ta aihu har ta shayar da shi ta ida ta yaye shi aka kawo a kamar yadda zamu gani a wasu ruwayoyi fa amara biha nabiyullah sai manzo Allah ya ce to aje fa shuddat a haɗe tufafinta a jikinta a kulle siya ba hadan kadda aje wajen mata haji tufafinta ya rinka ya kuta daga jikinta summa amara biha sai manzo Allah ya umarni da cewa a jefe ta saboda ta taɓa yin aure wannan shine dokar Allah farujimat aka jefe ta bayan ta rasu sun masalla alaiha sai manzo Allah ya zo mata sallah zai sallah fa kala Umar sai Umar ya ce to salli alaiha ya rasulullah qad zanat yanzu ce manzo Allah zaka ma sallah ta yi zina zaka mata sallah kala sai manzo Allah ya kalli Umar ya ce laqad tabat taubata wallahi ta yi wata irin tuba law qusimat baina sab'ina min ahli al-madina da za a raba ma masu sabo mutum saba'in daga cikin mutanen garin madina la wasi'atuhum da ta ishe su shiga aljanna tubar ta ita kadai da za a raba ma mutum saba'in da ya ishe su shiga aljanna da wannan tuba wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla kana ga akwai abin da yahi ita da kanta ta ce albata haddin Allah yau wani karantawa da muka yi haka na waya kya ba to sai haka zai ji aran shi ita ta kawo kanta ta san cewa haddin Allah shine dokar Allah da ya koya kake jin kai kake ji a ranka cewa ba haka bane ba kake jin cewa wannan doka ba haka bane ba hakika hallaka ne dan Allah cewa idan aka zo ana gabatar da dokar Allah kai ka ji tausayi Allah ce ba imani a zuciya bishin imani ne jin tausayi a wajen dokar Allah dokar Allah ba doka bace ba ta lalata mutane ta gyara ce don haka idan ka bi rayuwa manzo Allah sassan za ka ga waɗanda aka jefin in ka kilga wannan ba sa kilguwa da hannu guda ɗaya kafin ka ida hannu ɗaya mutanen sun ƙare kuma manzo Allah iske jama'a suna zinaci zinaci fiye da ni kai tambahari haka idan ka koma wajen gehen wanda aka ma bulala su ma kafin ka kilga hannu sun ƙare wanda suka yi kisa a kashe su ma kafin ka kilga hannu sun ƙare sabida me sabida shine kaɗai magani dokar Allah ita ce magani dokar Allah ita kadai ce magani yau ba akwai yan bindiga daɗi ba wanda kawai daɗin bindiga suke ji a ce yan bindiga daɗi kawai mutum bindiga yake jin daɗi ya halbe mutum to wallahi da dokar Allah akwai dokar Allah da mutum ba zai ba ba zai ba rashin dokar Allah shi yake kawo mana bala'i da musiba a watsi da dokar Allah musulmai sun kyamaci dokokin Allah dokokin Allah ba kisa bane ba wani da an ce ayi dokar Allah yana ta mahadin a kama barawo a yanke mai hannu a jehe da jehewa ne dokar Allah mu raida da waɗannan dokoki na Allah subhanahu ta'ala. mu kiyaye su dokokin Allah su ne kan mai zalunci wa'annan abubuwa na hudud wani abu ne ɗan ɓangare ne wala Allah a cikin ɗari bai wuce ba kashi ɗaya cikin ɗari amma sai mu ɗauki dokar Allah gawa ɗan mu jehe shi da wannan kana ce ai dokar Allah kowa sai ce to za a ringa kashe mutane yau da an ce wa an so irin wannan 'yan ta'addan ma da suke abubuwan su da sun ce sun kama sun kafa doki wannan daular musulunci abin da su fara yanka suna yanka mutane shine dokar Allah wannan ba shi ne dokar Allah dokar Allah abubuwa da yawa take haɗe da shi to kin dokar Allah kuma bala'i ne mata ce ta aikata ba daidai ba amma da yake ta tuba mai kyawu manzo Allah ta tubar ta ya kai a ba mutum saba'in su shiga aljanna wannan alkhairi ya alkhairi na Allah subhanahu wata'ala ta'ala tuba ne laifi ka aikata wa Allah amma Allah zai baka wani daraja da matsayi wanda dalilin tubanka za ka same shi Wanzu Allah ya ce tabat taubatan law baina saba'ina min ahli madina da wasi'atuhum tuba ta tuba wadda tuba nan da za a rabawa mutum saba'in daga mutanen Madina da ya ishe su wa hal afdala min an jadat bi nafsiha ila Allah azza wajalla kana ga akwai abin da yake ita da kanta ta kawo kanta domin a tsaida mata dokar Allah babu muna roƙon Allah subhanahu wataala inda muka faɗa wanda ya daidai Allah ba mu lada kurakure da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana Allah mata da muna kurakure Allah ya nuna mana hanyar shirya ba mu ikon minta ya nuna mana hanyar bata ba mu ikon guje mata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala